yanzu haka ya dubban jama'a ne ke ci gaba da guduwa bayan da 'yan boko haram suka sake kwace wasu yankuna a jihar adamawa bayan da suka fatattaki sojojin da aka tura yankin madagali da micika wasu da suka tsira da rayukansu sun fa bayyana cewa da sanyin safiyar wannan ranar lahadi ne ma 'yan boko haram suka sake durfafawa zuwa yankin mici da ma wasu garuruwa akan babura da motoci tare da kafa tutocinsu lamarin da ya sa jama'a tserewa in yanka shiga na yi da muka har muka dawo yanzu koma ko wani kawai yana kira ma yawan yanzu nake kusa da shi kusa da shi ba eh. so sun zo sun wuce cikin garin shiwa sun kore sojoji na sun wuce sun tafi suna nan cikin yanzu sun kusan fasa wani hali ake ciki yanzu a yankin wallahi ana cikin hali na wahala sosai ga yunwa ga ishi ruwa kai ka mutane zuwa kai mara sala ce maka kaman kada abin ta sai wallahi mala abdulaziz in ka fuka kalla mutane da su muke tare da su wallahi abun kuka shugabanci ka sai shi da baza yanzu a ah, to wai babu sojoji na a wajen a ah, soja kan ba magana soja kafan nan yanzu ka bar magana soja kawai to sai dai kuma kamar yadda rahotanni ma ke cewa tuni har an fara guduwa a garin Mobi da ke zama mahaifar babban hafsan sojin Najeriya Alas Bade sakamakon nufo wanda yan Boko Haram ke kara yi a garin Mobi yanzu da sojoji da mutane a cikin kashi uku kashi biyu da rabi kam ba za su kwana mu ba kowa yanzu yana eh, eh, guduwa ko ta ina yanzu me yasa kuke guduwa to boko haram ya shigo har ya zo baza to zuwa mutu kamun nan da magariba wata za su shigo ma to ina sojojin suke kuma a sojoji suna guduwa yanzu ko sojoji da keke da da kafa suna guduwa a mubi ma yanzu a yanzu nan sojoji ma suna ta kansu suna suna fitan bariki suna tafiya yanzu haka dai gwamnatin jihar Adaman ta fa tabbatar da halin da ake ciki Mr. Solomon Kumanga da ke zama sakataren yada labaran mukaddashin gwamnan jihar Ahmadu Marufintiri ya yi karin haske game da halin da ake ciki da ma matakan da gwamnatin jihar ke dauka na tallafa waɗanda yanzu haka ke gudun hijira a dazuka da kuma wasu wurare. Suna ta kawo hari ta wannan yankin wasu garuruwa. kamar yadda muke ji halin yanzu ba da muke maka magana akwai wata kanwata da yarta masu suna cikin jeji yanzu ba a samu ba san halin da abin ya ya kicin yawa sai dai kawai kira ga jama'a addu'a kuma an ba da tabbacin cewa gwamnati na su iya gurgudo za su aika bayan kayan agaji za a kuma yi magana a sake tura mutanen tsaro zuwa wannan yankin ganin cewa to sai dai kuma ga masana haka tsaro irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase na maganin dole ne a sauya lale muddin dai ana son kawo ƙarshen wannan matsala ta yan bindiga masu tada kir baya kuma idan gwamnatin tarayya daga gaske take kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa ya ce babu kayan aiki kamar yadda shi shugaban sojojin ƙasar Najeriya na ƙasa Eh, general manila ya ce kwanan nan kaya za su shigo to kayan aikin da suke guri da suke kasa a yanzu da yawan sojoji division division da muke da ita tun daga ta ɗaya ta biyu ta uku ta tamanin da biyu har zuwa ta bakwai wadda aka kafa a maiduguri to a ɗebo sojoji daga kowaɗannan ɓangaren su tafi su yi aikin sojawa abinda kuma dama aka ɗauke su shi kenan su kare kasa. in ko ba haka aka yi ba to shi kenan za a yi ta wasa ne da hankalin mutane a yi ta kuma hallaka mutane ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoton 'yan boko haram na garin kishinga mahaifar mukaddashin gwamnan jihar da kuma gulag da ke zama mahaifar tsohon mai baiwa shugaban najeriya shawar ta fuskacin harkokin siyasa ahmad ali gulag wanda kayan zuma ma ba a san adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba yayin da matutocin boko haram ke ci gaba da kaɗawa a yankin ibrahim abdulazizu sashin hausa na amurka daga yola a najeriya